This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Maƙiri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, talatin ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. A cikin shirin namu na yanzu, Grace Alheri Abdu na ɗauke da shirin kallabi, shirin da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kamin ta shigo sai a gyara zama a saurarin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A yau Lahadi, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sake lashe takobin cewa babu makawa sai ya yi galaba inda yake fadawa kwamitin zartarwarsa cewa za su ci gaba da yaƙi da hamas a gaza har sai su yi galaba a kan 'yan bindigan kanan su dawo da mutane 120 da ake garkuwa da su ko a raye ko a mace zuwa gida ya ce yakin da aka kwashe watanni goma ana yi zai ci gaba har sai mun cimma dukkan manufofinmu da ta hada da ganin cewa hamas ba ta zama barazana ga isra'ila ba netanyahu ya kalubalanci dukkan waɗanda suka san gaskiyar lamarin cewa Hamas kadai ce take kawo cikas ga shirin sako waɗanda ake garkuwa da su a wata musaya da za a sako ɗaruruwan Falasɗinawa da ake rike da su a gidan yari a Isra'ila. Sai dai bisa ga dukkan alamu babu wani sauyi a tattaunawar tsagaita buɗe wuta da ta citara inda Isra'ila ta buƙaci a dakatar da faɗan a yi musayan fursunoni tsawon makonni shida yayin da Hamas ta buƙaci dakatar da faɗan dindindin tare da janye sojojin Isra'ila. an kashe akalla mutane goma sha takwas yayin da wasu talatin suka jikata bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan kunar bakin wake ne suka kai a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a jiya asabar in ji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin Borno dai na cikin shekaru goma sha biyar na hare-haren masu ikirarin kishin Islama wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu miliyoyi da muhallansu. duk da cewa sojojin najeriya sun rage karfin mayakan amma har yanzu suna kai munanan hare-hare a kan fararen hula da cibiyoyin tsaro barkindo sa'idu shine babban daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar borno ya ce wasu da ake zargi 'yan kunar bakin wake ne suka kai hare-hare daban-daban a wajen bukin aure da jana'iza da kuma asibiti inda suka kashe mutane tare da jikata wasu da dama a garin goza sai dai babu wata kungiya ko wani mutum da ya ɗauki alhakin kai wannan harin kungiyar 'yan tawayen m23 na ci gaba da samun galaba a yakin da take gwabzawa a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo mai fama da tashin hankali inda garuruwa da dama suka shiga hannun 'yan tawayen kamar yadda majiyoyi suka shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa afp a yau lahadi kinshasa ta zargi rwanda da marawa kungiyar 'yan tawayin m23 da kabilan tutsi ke jagoranta baya waɗanda suka kwace yankunan gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a wani farmaki da aka kaddama a shekarar 2021 zargin da kigali ta musanta a yau lahadi kungiyar m23 da ake kira march 23 movement ta koma garin kirumba da ke lardin kibu ta arewa wanda ke fama da tashe-tashen hankula tun shekarar 2021 lokacin da kungiyar ta koma ayyukanta a yankin kirumba shine birni mafi girma a kudancin yankin lubero inda kungiyar ke samun ci gaba kuma babbar cibiyar kasuwanci ce da ke da mazauna sama da ishirin. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutane biyu sun mutu sa'annan mutum na uku ya ɓace bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya janyo zabtarewar ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar switzerland kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a yau lahadi guguwa mai karfin gaske ta afkawa kasar mai yawan tsaunuka da ruwan sama a ƙarshen makon nan inda aka kwashe ɗaruruwan mutane a yammacin kasar bayan da kogin roni da magudanan ruwa suka karye jami'an ceto sun gano gawarwakin mutane biyu da suka mutu sakamakon zaftarewan ƙasa a yankin fontona in ji 'yan sandan yankin tacino na masu amfani da harshen italiya a cikin wata sanarwa a cewar wata jaridar yankin ta larijin waɗanda suka mutu mata biyu ne da suke hutu a yankin a ƙarshe an yi hasashen mahaukaciyar guguwar beryl za ta yi karfi zuwa matakin guguwa na hudu yayin da ta nufi kudu maso gabashin caribbean inda aka fara rufe harkoki a yau lahadi a daidai lokacin da jami'an gwamnati suka yi kira ga jama'a da su nemi mafaka an ba da faɗakarwar mahaukaciyar guguwa a barbados da st lucia da kuma st vincent da tsibiran grenadines Beryl ta kai karfin mataki na uku da safiyar yau Lahadi ta zama babbar guguwa ta farko a gabas da tsibiran Lasa Antilles da aka yi a watan Yuni a cewar Philip Klotzbach mai binciken guguwa na Jami'ar Colorado. beryl yanzu ita ce guguwa ta mataki na uku da aka taɓa samu a tekun atlantika a watan yuni bayan guguwar audrey a shekarar 1957 da ta alma a shekarar 1966 a cewar masanin guguwa michael lowry. Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku tare da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Ya a nan akwai doka idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi ki ki wannan bincike kalaban shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu Idan kuna biye da mu makon jiya muka gayyaci waɗansu mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan matsalar ƙaruwar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau, za mu ji yadda rashin ilimi ke tasiri a wannan lamari. Yau ma muna tare da mu ta mako Madam Helen Bako wata mace da ta shafa sama da shekaru 23 tana aikin da ya shafi kula da lafiya al'umma a nan Amurka. za ku ji yadda kasashe masu tasowa za su iya yin koyi da tsarin da ake gudanar da aikin a nan amurka da kuma sauran manyan kasashen duniya ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. koma kan batun shan miyagun kwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana kokarin shan kan al'ummar arewacin najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata da kuma zaurawa shirin kallabi ya karbi bakoncin dr zara yusuf yar fafatuka a damatar jihar yobe da kuma aisha muhammad ya kasai shugabar kungiyar da ke kula da tarbiyyar matasa a jihar kano waɗanda suka bayyana yadda rashin ilimi ke tasiri a ruruta wannan matsalar shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi ma ni ko ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya tarbiyya ce aka bari tunda duk tun baya duk wannan maganar da muke akan tarbiyya ne tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan ta ina za a fara tun daga farkon aure su kansu mazajen watakila ka je ka auri matar da bata dace ba ko kuma ke baki nasara sarakin auri mijin da ya dace ba ko kuma wani sa'in sai ki ga cewa su an bar wa mata wahalallun yaran sai kiga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa sai tarbiyyar ta zo kamar tafi karfinta eh sai ya fi karfinta because ya'ya ne fa yanzu ake gansu 'yan mata sai ki tuba maki ta ina suka bullo ina iyayensu ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafaɗi a dangi ba su da mafaɗi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kanin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa tunda kamar amana aka ban musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samo wannan tarbiyyar na shaye-shaye to amma ai wasu na cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyanta ya kila yana iya sa ma zuciyar ta fashe har ta eh, eh, rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa an ta sha wa'annan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba ganin dalilin kenan to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da ya fi karfin ubangiji ba wani bakin ciki da zai dame ki da za ki gaya ki ba ya miki maganinsa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye-shayen wani zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani zamani ne ya mai da wannan abin ba ka dawa ya san wani wani shaye-shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benale in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka sha shi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin wannan cop syrups ɗin da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba da na zo na yi a across wannan Walla yarinya ce yan shaye-shaye ni dan ana faɗa ma irin wanda ake kawo ban taɓa ganin wacce tantiriya ba ce irinta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take bata ma san inda take ba bata san inda take ba duk abubuwan da take wallahi bata san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai ta ce har tana ma nadama eh tana nadama saboda na zaunar da ita na yi magana na yi magana na awanni sai da yawu na ya bushe saboda in samo jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa na ce iyaye hmm. su suke saka 'ya'ya wani sa'an su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana sayarwa tana sayarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samo ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki cika zaki sha kaza zaki ci kaza in a so miki kaza kin gane a mika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunma na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing eh. so kin ga tarbiyya ina take babu ina tarbiyya take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai mu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabi wannan mu yayan namu ma sun fi karfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo ke dai burin ki ake ta auri mai kuɗi shikenan in ta auri mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan baki san halin da take ciki ba wani mai kuɗi ne mai kwanciya hankali ba a bibiya a ga yaya zaman take wasu take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidan kina da kyau kina da kwanciyar hankali shikenan kawai komai daidai komai daidai ba duka bane iyaye da in ya mata zo ta ce ga matsalar zikin ciki ma za ta iya taimakon ki wata ma ko raki za ta yi je ki dai gidan ko da ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni ki kawo ni dan Allah je ki hakuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi yana daga cikin wallahi yana daga cikin abubuwan da suke taɓata tarbiyya eh, Dr. Zara Baran zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin wa'annan abubuwan me kike ganin yake kawo saɓanin da har mace za ta koma ga kwayoyi maimakon hulɗa da mijinta a to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu saɓani ba dam ba zai yi ba amma yaya za a yi manajin manejin saɓanin ta ya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana faɗin ne ya zamanto faɗan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin faɗa a gidan aure shine abu mai mahimmanci ba a'a mace ta je ta zauna a ideal a gidan aure samu samu abin yi idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba ya zamanto dai kar ta zauna kawai ta naɗe hannu sai yanda aka yi sai yanda aka kawo mata sai yadda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to duk za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiyya shi kadai an bar shi da ya je nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yadda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zama to baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa ɗawainiya ya yi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana ɓoye mata ko kuwa ma baya so ya bata daga nan sai ta je ta fara samun ƙawaye waɗanda za su gurɓata mata tarbiyya su sata a wani hanya wanda suna gani kamar shine ah, alternative Allah sa a gabayan wannan lamari. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Madam Helen Bako kallabin mu ta mako wadda ta shafa sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin daɗi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali. kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence da ke aiki a ciki da wajen Najeriya. A yau Madam Helen ta bayyana yadda tsarin gudanar da aikin a kasashen nahiyar Afirka ya bambanta da yadda ake yi a nan Amurka da kuma yadda za a iya inganta aikin a kasashe masu tasowa. Yadda na ji labari, kin gan kaman an kira social workers a gida. Su ba su da irin dokoki da aka zartasa nan kaman musamman ce social worker tana da iko ta je ta samu alkali. Na ji labari ga abun da ya faru a wannan gida ga shi da na je gidan sun hana ni shiga ina so a bani yanci a bani takarda yadda zan je ko sun yarda ko ba su yadda ba za mu fosin kanmu a cikin wannan gida domin mu je mu yi interview yara a gida ba su da wannan iko na biyu a gida ban san in suna da sukan tafi da police domin a nan akwai doka idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi ki wannan bincike in na kira 'yan sanda su zo su taimake ni ba su zo ba zai zama wani babban magana ban san ko a gida suna da wannan yanci social workers suna da wannan yanci ba na uku a nan america suna da kuɗi da suka keɓe domin irin wannan aiki na gaya miki idan mun zo mun tarar cewa kaman yarinya an lalata ta to gwamnati tana da kuɗin da ta keɓe da za a kai yaran nan a wurin likita likitoci su ba da kowane irin treatment da yarinya nan take bukata banda haka muna da kuɗin da za mu nemi masu ba da shawara to ban san ko a gida suna da irin kudade da gwamnati ta keɓe domin a taimaki yara ba sannan na uku na san cewa a nan an ba ma mutanen yanci ku kira wannan layi wannan telefon in kun gani wani yana cin zarafin yaro ko ko kun ji labari cewa gashi ba dole sai ke da kanki kin gani ba eh murdin da kin kira ba dole sai kin ba da sunanki ba once kin kira kin fara kin ce ga abin da kika ji ko kuwa ga abin da kika gani za a ɗauki rahoto to a gida ban san ko suna da irin wannan ba to kin ga bambancin mu da gida sannan na uku na hudu a gida na san cewa yawancin lokaci idan na yi ma mutane magana ga aikin da nake yi sai su ce mini ai oh to ku ne kuke hana a horar da yara ko ai a gida ba za a irin wannan ba abin da ba su gane ba shine a nan kuɗi shike akwai wayansu yara da suka ɗauki wannan zarafi domin su yi rashin hankali ma ba hana iyaye su horar da yara ba an gaya ma iyaye ku horar da yara a hanyar da ya kamata in kamar duka ne kar ka ɗauki sanda ka duki yaro a kai ko a ido ko kuwa ino a ciki inda yaro zai inda zai lalata mm, ko kuma ka ji musu ciwon da zai zama da tabo da za a gani da jini ka a fitar da jini ka duki yaro a cikin abin nan hushi wani lokaci kakan bar ino miki a cikin yaro to shi ne irin abin da mutane nan ba su so a yi ma yara amma a gida sau da yawa na sha ji eh, cewa ko da an kai wannan rahoto din yawancin lokaci ba a bin kan rahoton ba a yi ma iyaye wani abu shine bambancin da na gani a gida kenan mm. to a cikin aikin kin nan cikin shekaru 23 hmm. da kika kwashe kina wannan aikin akwai wani abin da kika taba gani cikin wani aikin kin nan da ya tada miki hankali da ba za ki taba mantawa da shi ba <laughs> ah, sosai ma akwai um, wani rahoto da na je zan yi na je bincike ba zan taba mantawa ba akwai wani yaro mai shekara uku iyayen ban san menene ya faru tsakanin su ba har yau ban san ce ban gane ko waye ya kashe wani ba ko baban ne ya kashe maman sannan ya sa bindiga a kan shi yanzu ya kashe kan shi ko kuwa maman ta kashe baban ba sani ba abin da ya faru wannan yaro mai shekara uku iyayen sun kashe kansu a cikin gida da dare yaro mai shekara uku me ya sani gashi yana ta yawo tsakanin gawawaki na maman da na baban ba yadda zai ɗauki eh, telefon ya yi kira me zai faɗa yaron nan yana cikin gidan nan har yamma to abin da ya faru akwai dangin iyayen da a wani state sun yi ta kiran iyayen ba wanda ya ansa sun yi ta kira kai yaro kana ta kuka ka je ka saya taga yana ta kuka amma kin san mutane a nan mutane a nan mm. idan ba dai kun samu makwabta masu lura ba ba wanda ya kula da wani so da wayancan dangi sun yi ta kira sun ce kai wayannan ba wanda yana ansa telefon ba su ji komi ba sai suka kira 'yan sanda da suka kira 'yan sanda sun ce sun ba da adireshin gidan sun ce gashi fa ba su san me ya faru ba yan sanda da suka zo gida sun yi ta buga kofa ba wanda ya ansa suka samu izini sun zo sun rushe kofa suka shiga sai sun tayar da yaro sun tayar da iyaye to irin haka yan sanda sukan kira mu aka kira mu mm. mu zo mu ɗauki yaron nan mu nemi tunda an san da dangi a wani state to aka ɗauki yaron aka kira dangi din sannan 'yan sanda su sun ci gaba da nasu bincike mu muka kai maganan kotu gashi fa an kira mu ga abin da ya faru da yaro gashi shekaran shi uku yana da iyayen akwai dangi a wani state to muna so a bamu izinin yadda za mu yi kokari mu kai kamin ki sa yaro a gidan ko da dangi ne dole sakin bincika background ɗinsu. Mm. kuma irin wannan eh, idan dangi ba su iya zuwa ba aikin mu ne mu kai yara bayan da muka gama bincike background din mutanen kuma mun tabbatar cewa suna da halin da za su lura da wannan yara don lokaci wayansu ba su da hali mm. meaning ba su da aiki bayan da za su samu hanyar kuɗi bayan da za su ciyar da yaro din nan to irin wannan idan mun tare da haka a ba mu sa'awa ko kuwa za mu nemi hanyar da za mu taimake su na lokaci kaɗan kamin su samu yadda za su samu aiki su ci gaba da lura da yaron nan to a wannan lokaci an zo an samu wayannan dangi kuma mutane ne masu um, abun hannu kuma sun yarda su zo su ɗauki yaron sun zo sun ɗauki yaron sun tafi da shi state ɗin da suke amma inda sun ce ba za su iya zuwa ba mukan yi abu na akan sa mu kai yara na taɓa kai wani yaro wani state har ma mukan fita kasan waje idan mun tare da dangi a kasan waje mm. muka yi kokari muka yara a wurin dan dai su girma da dangin su ba wani ba in dai akwai suna da dangin in dai suna da dangi to misali a kadara an samu dangin su amma kuma dangin sun ce su ba sa son su rike yaron fa sai kaka <laughs> kin tuna labarin da ya gaya miki da farko da ce mata na an same ta ta eh, mutu aka eh. cire yaro aka bani mm. rahoton mm. na yi ta neman dangi ban same su ba can na zo na samu wata sai ta ce mini au na samu wani sai ce mini wai shi yana da yaran shi amma shi ba zai iya lura da dangin shi ne amma ba zai iya lura da yaron ba karshenta mun mun sa yaro din a gidan mutane da suka mika kansu ba gidan dangi ba so mukan sami mutane da dangin da sukan ce basu da zarafi ko kuwa basu da abin hannu da za su iya lura da yara Allah ɗaya gari bamban da fatar masu gudanar da irin wannan shirin a ƙasashenmu na Afirka sun amfana da waɗannan bayanai. kuma za mu dasa aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam helin Bako da ke nan Amurka da bakin shirin na wannan mako Dr. Zara Yusuf daga Damaturu jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad ya kasai a jihar Kano. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes, To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin baba Yakubu kuma makiri da ya taya ni gabatar da shirin. Da wadda ta daidaita mana sauti Fiona wa mainan dudu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safon ku.